the pursuit of this bandit is still ongoing, we will not allow them to regroup. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ke bayyana cewar sojojin suna can suna farautar 'yan bindiga daɗi da suka sace ɗaliban sakandaren kankara a jihar Katsina, ba kuma za a bari su sami sukunin tattaruwa a wuri guda ba. Wannan shine umarni da na baiwa runduna ta takwas da kuma dakarun exercise Sahel Sanity da ke yaƙi da 'yan bindigar. dole ne za mu mamaye dukkanin wuraren da miyagun nan ke laɓewa cikin dazuka don mu zaƙulo su mu gama da su baki ɗaya. Uh, Laftanar General Tukur Yusufu Buratai Kazalika ya ƙara wa'adin aikin Dakarun na Exercise Sahel Sanity da ke yaƙi da 'yan bindigar ya zuwa watanni ukun farkon shekara mai kamawa. Exercise Sahel Sanity, as you all know, we initially had the conception to... Aikin Dakarun Exercise Sahel Sanity tun farko an tsara shi ne na wata ɗaya zuwa biyu. Amma saboda abubuwan da ke faruwa aka tsawaita shi har zuwa ƙarshen wannan wata. ganin kuma in mun gusa 'yan bindigan nan ka iya bullowa a don haka mun ƙara wa'adinsa har zuwa watanni ukun farko na shekara mai kamawa kuma za mu ƙalo gangankon sojoji da kayan aiki don tabbatar da an kammala wannan zuba ke ɗaya. Mai bincike kan sha'anin tsaro Dr. Kabiru Adamu na daga cikin ƙwararrun da tun farko suka daɗe suna kiran da mai wannan daji. Dama mun daɗe muna kira ga ita rundunar sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro su yi amfani da fasaha na'ura da misali wannan jirgin da bai da matuki wanda ake ce ma drone to akwai wurare da yawa waɗanda duniya su sun yi amfani da shi wurin irin wannan aiki na sa ido kuma mun ga amfani sannan akwai tauraro na sama abin da ake cewa satellite shi ma ana iya amfani da shi to a takaice dai abubuwan da muke fatan eh, ita na sojan Najeriya ta yi kenan wadda kuma ya kamata ta bayyana ma duniya don a fara samun kwanciyar hankali da cewa lalle ikirarin da ta yi abin ya kasance haka amma dai a takaice idan haka din ya kasance to abu ne Eh, na alheri. To ko ƙarin wa'adin na dakarun exercise har sanity ka yin wani tasiri a wannan yaƙi da 'yan bindiga? Win Commander Musa Isa Salmanu tsohon jami'in soji ne a rundunar sojan Najeriya. Shi soja ba a yi shi ba don irin wa'annan aikin na dindindin. Akwai abin da ake ce ma faces a cikin kowane operation da ake akwai face ɗin da yake ba lokacin soja ba su zo ba akwai face ɗin da soja za su zo akwai face ɗin da kuma dole soja su janye saboda jami'an tsaro na daban wato 'yan sanda da civil defense da sauransu za su shigo ci gaba da aikin su. shi soja ba a yi shi ba don ya zo ya tsaya kullum cikin jama'a a ba haka aikin shi yake ba failure ne na sauran jami'an tsaro har ya zo ya zama cewa duk abin da za a yi kaga an kawo soja to magana ma a bar shi dindindin ma bata mata su ba ba. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da sabbin matakan da General brote ke ɗauka zai yi domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Katsina da mashiyar Arewa maso yammacin Najeriya. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.